maremu siresiren ka palle maaxu awa ñana sababuwa a gan kamanta ngana an gana hadari ganani hadariyendi aɗo a ñoxabunte ganani waxati ɓe an ganta hadariyendi an ganayi noxusu awa nan ngani ma har si an ganta dingira ɓe sere gana siga gatuwa hokkonnanda mi wo hoñananda mi wo hoñananga keɓe gantaxawa a ke nga sikkanda ngani sere sinen kappalle maaxu ma taxalle maaxu ma teralle maaxu ma menjangaxu awa ñana sababu a hadamaren men no arjanna haranga makkatu golle ñana kebe ga kebe ga xoa ken golle bayni alqiyaman kotanga naari men jangaxu ngañi soro ɓenuma na dunan noxo kedi a suñana meda konne nyai A ganta konu kubenu ga kanu allai imen nyanga hunga daga allan kannen kama imen nyanga hunga daga allan batten kama imen nyanga hunga daga na me nyamar golli sir nga ado na me kaba golli bur nga allah dali suratu zukhruf de tun ka kalla te gani al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin ya ibadi ala kawuna ale kumali yomar wala an tun ta hasan wu ala kaiya kotan nana ni mɛ jamu in yana min da kan da kanna an yai a kan ta ala kan siru kanuɛ ta ka tun da kan ni len suna yɛ ta ka a gi tugan kebe. tugadon ta kutay kin gani arjannay an gana sire siren kappalle mago an gada hay hibe ganya a gada ke daula kita a gada ke sire eh, ke togo sire kita an kawa hammin dagunu an ga ken togo sire kita na mogobe soron bange ado alla bange awanyana sababuwa dukawan tagu an ga wallah bayni fare sallallahu alaihi wasallam ada ke ko nanti sahaba nun dangani kotayo ko hara ganani junubun ya ñala na kan na kada ngani gelli honga kebe fare tike ni nga duka wan ta ko arno kisay an gana sere surun ka palle maxo An gara sere sirun terallen an gara sere sirun menjangaxu an gani hai iga soron golalle maxunu moxo ɓe i batiyenga moxo ɓe awa na sababu a du kawantaxunga bakkandi bayni ken cigira ta kitana an ga manya serayi kebe gada duma ayanka allah an da duma ayanka soron kute kuteye gahe awa na sababu a anga wakkilene nan duroxoto andigame qosono golle kenya ni sarafu saleh sere surhanu nuga dangi o diga mu a tanganani seren kapalle maxunu anna sere kapalle maxu kebe gan madina dinandi a gan mure duniyan kanuyendi pour kuda anna katun yaxene anga golli sirenga be ñana har marin me an gana allah kuma sirun fayi i wallan le ba bane kot awa ñana sababu a komin ga allah kon an ga allah tigana ni farin da ke ko sallallahu alaihi wasallam ati awliya'ullahi alladhina idza ru'u dhukira Allah ta'ala ari hadise tanadi nanti allah kuma suganin tongani kuɓenuyi ma allah bisalle mungani kuɓenuyi allah walnungani kuɓenuyi igani warita ina wasa allah hinko ina mana anda ken cababu bayni ida wariya kala siye ɓe giidi tun ka da gada kuudema miga katun yana ke alhaaladi a fonnancira kun koore ñani kendi kuna arawa an ka ñana hoi hibe gan kuto ke soro dangi kube nuga mu ka pallenciren kibarin kama ma taxallenciren kama ko musa bun ukuba. ati enyi i ka palle moyogonu idi ñi gemme i gemmallemaaku ke baane kotti i gari wari i ga bedi be di bitankonti be wa ñana i ga ñana haklante inte golli bure ñana i wa no golli buren sufiyan ada ke ko nanti idi ka palle moyo kunu ni gemme ka sotti mante hakle ngiya ada ken goti maniya ma'ana ka sotti mante iwa na iga dutangana futundi junubunta junubunta hinga iga hannu ko daunu na golli sirenya yo aga har kelengi o gana hayi soro wadi an gani ware an ke ñimme kawana hakke i batiyenga mɔgɔ bɛ i allankanenga mɔgɔ bɛ yo o gana ke digame ko Sirim maxa Mana nanti kuɓenuga du ini nanti kunni battano ñayi iɗo hilla kappengame on tadiya o naɗo kuɓenuga ɗi dinan kalasindi i ɗangani iga lato bakka hilla ado aɗa hohoga silaminin toron. yogonani ana du koy na duñawo sere sire sere xala sinte xa an gana hayi aga sorongoolan le maxunu moxoɓe aga birena xiɓe a su harami arbo kisi kunga an gana ken kamangare aga taxunu kammu ñaadi maxa ñaxidayi agana birena alihala sudambene an gana ñaxen do serenga oga do kube do na nanti allah kuma siru nu ga kanna allah iga kanna soron i iga kanna allah hakenga kaballencire ayana ya na newoyen bire kotoyenga naari ayana ndemana alibalanga naaren kama tora ganaranga awan ndemana tora gili mɔgɔ bi. hali hogan a awa diga mu konnan da kube nu ga sunayen bakkan ga awa diga mu konnan da ngani kube nu ga jotiyen bakkan kenya sabu da ngani umar bul khattab da ke konnan di serebe ganani min jango mundunu annan min jan cire mundu kebe kalasinte ngani addinan kalasin ngani allah da ngani annan bire kunnaha iyana kiden ne newoyen bire mana na toran dan kama toran biren soroxunu da ke ko nanti menjan cire kappallen cire taxallen cire ni duna kite ho sirenga manda na sirenga duna on ani kappallen cirenga kendu kuna mare mu o o behontaxu keɓi hadamaren nan gane wasu an na cire mundu an na cire mundu an na cire mundu kebe ga ñanan da sababuwa an ga goli sire ñana an ga naña an ga fudun da a gañana an da sababuwa an ga futunde ke tunu an ga latono bakai a nan da sababuwa an ga latono bakka dundara kuma mare mu kapallencire aduwawu a qoreñani allah bange sakkati wakati kaganta me kam, kenya ta hunni ba ka kara hande bani farenda ke ko sallallahu alaihi wa sallam nanti silami ngana duwa i akhi silamin ngani yugabu yendi adwa uke wa jarabin aga sirisiru wakati o wakati iduwa ngamedan ngani ya. iwa me kamma inte me kamma i duwanga medangani iwa kere munda medangani i hakkilenga mede bayne ati eh, serengana duwa iya hindangani an ka palle mandangani ando kebe gante me kamma allah wa malaika wa kalindinayi a gana duwa dangan wakati su malaika kena jabi anati amin ame wandangani ken hi hore ke hay amma gode kini amma ho honya nan annan duwa nan ga ne ba ne kalasin di baraje su hisira su an gara ngan ne da ngan ken duwa wudi Allah na me nyakan da ken hi hore surun ta galle mawo adi kapalle mawo awanya na sababu Allah gan kanu mu'adu da keko atida mugu farenga sallallahu alaihi wasallam agatini qala allah tabaraka wa ta'ala ke hadisiri hadisul qudusiyat imam maliki atake hilla muwatadi قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها wal mutazawirina fiya wal mutabatilina fiya ati kabilen na jabi suron pilli da nan kube nu gara me kanu tiki allah yi mi ga tahu tiki allah yi mi gara me zura tiki allah yi mi ga me kunu tiki allah yi yo allah ka gara siro siri kanu kinta rono jahannaba e mare kendu kuna silami anga alihala sudi annan kawo wakile ne annan durogoto anga silami nun nun mogobe sene do senenta ñinime kamma anga tini de ta ma manta ho nga kebe gantantoroni ka kebe sirengani a gana ho nga kebe gantorono anna ñampamaxa angana ala allahy allah wa baraji da kebe gam puno an ta an mayan pama e gantugana kebe kendi kuna an marin silami a gana hoñanga an ga ganyen mu'omo an fama a ke ñampa sangunta abu ta ala ke gini nangiri farenga sallallahu alaihi wa sallam nan daga giri nandaga ta nai. jiwa daga na sireta na kuni ime jangen kuni mona ta mare me alla da malaika wadinge na naga siginna kane killen aga kinya malaika kai malaika kai na tirni na tan daga na minna atin pai daga na kedebe ai kedebe hulana ai atan telle maniya atin mare me wana no bai daga na kenya kuni a tan daga na kunyi maniya a huwane magaba an bakile gari nan tanga na daga kunya wakin nan ba gelli duna na hanta hinga ti hani nke ma daga tikenga ha nda kanuti allah yi ke kanu yan cigi nga giringa daga na kunyi malaika kila mani a ta ngani nkede alla farenyayi katanga alla tinna ngani idan kanu ko angere ke andan ke mare me kanuti ke alla e mogoɓe a ho ta ke mbaka de bi ga la sababu a alla gan kanunu an ken giri bane kotti ay anta pelle na tan daga kuñi ken bane ko alla dan kaman kanu allah ka gada sere sere kanu ana lonni arjanna agama kubenu kanu ana kuñaroni jahannaba arno kesi jahannaba maremu sere ngana giri nan daga seren kuñi anta xalle manni ba an me jangenni ba an ka palle manni ba an giriti allah nan daga kuñi kenga jangirantey ba masa hantanya ne an kangiriti allah yana daga ko ne farin jabi sallallahu alaihi wasallam malaika nan gangu gangun da na gangun di alati an tere ran ciro eh, an ceno an tere ran ciro allah dan ne arjanna nogonni mana allah da kakinan kenga arjanna wani ke da nangiri bara koti nandaga jangiranten kuñ a ni kenga a koron koronga kile an na tsirin kanuti allah a an sababuwa angarono arjanna kenni sere sirun kanne ñani kenga de ondalu sere burunga kuɓenuga yango burñange ɲana. i kanu yi daga na alla kutiya nya kamma diga me kenta do kuma kube nu gara me kanu ti alla yi alla na kunya kanunu aniro ndi arjanna faran da ke ko sallallahu alaihi wa sallam ati mu'mini akbarin tuni khairin yayi anda an gana tira nan anan naha an gana sawarati hibe anan naha bayni anda gana tere anta golli bure ñana anta gana anda ne anga golli bure nyaana anan nana golli sire bane angana gana sawara hisudi anan nana kheri nyaakam kenya ni agati muminin kibaren chu kheri nyaani mare mu koron goto arno dema arno kanda arno ña sere suruyi kuɓenu ga taxallen man paxen kinni mega le man pakin kinni mega menjangun pakin kinni allan kannen kamma imen janga hungantere gana kuteye kamma maren mu horon akile kile hoto oga katunu na han kitana me ma hunga mobe kana me kanuti allai a na sababu a angarono arjanna alqiyaman kota annana hakun kaman nun ta hundi sirahuwa sirahu ganta da kota kebe a ganta allah tun ka kallangunte ngara bai nun xerexere ti i sirahunga abu a da ke gini nangiri nga sallallahu alaihi wa sallam ati faren jaabi sab'atun yuzilluhum yuzilluhumullahu fi yau yawman لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أبو هريرة تركيكو حديثة يقول حديثة كيك لنيا أوران تاسو كنا أتي سرون يروانو ألا بكلو نسرهن القيامة كوتا سرهن كنتا كتن كوتا كبه أكانتا ألا تنغا كلا ونتين ngara soro be no khere khere ti ken shira huwa kun shoro nyari soro ku kube no gara me kanu ti allah iga meji ti allah kanne nyai iga ti allah kanne nyai ida meji ti allah kanne nyai fati me ti allah kanne nyai la hara kota allah ba kullo nini arjanna no on e marem keni hi qoray ki hadisi da muslim wani hadamarin me an gana ne hoho su dambe an gana shirin kanunu an na kanu ti allai an gana ne honno an na honi ti allai an gana ne hoho su dambe nyana an na nyati allai an gana ne hisu to kono nga an na nyati an na to kono ti allai shirebe gana ne kin alhaladi alle mana ganka hunga timmene an ga katunu dutangana golli purunyangenga nga hinu sikki wano kunganani di, an lema lemana gankahu nga a men kitana ko fare ngara ko moxoɓe an ni an kamanna allah di fare ñaxanu na koto hohoi sere xaɓe gana allah kanu adi fare na koto hohoi ken kamanta bidi anyana ñana ken kamanta hilla kappe ñana ken kamanta golli bure Kin kamanta golle yana kebe ga toron, ke shere bai gana allakanu kanu adi fare an kaman na duk kurosina an na du tanga hoho gani kute yin an ga latono bakkay ke ñando soron na a an yando allana a hillandi an na hadamaren min kanu ti allai an na hadamaren min kanu silami kanu yake mañati owoy agantati allah allah ke koni anna ñille kata kafira hunga allah ganan kisi an kisi halle kafira hunga ko an ganta mun na mogoɓe inan biranti kewtu nan pitta yimɓendi ko inu sikki ganani serebe sondomendi an kamanga lemana ganka hunda hammen kitana mu ke faris sallallahu alaihi wasallam ada ta allin cire walla kabballin cire walla tirallin cire ada di silamin ummaga onan hutai kuna kuno sirebe gamani haran gollenga makka ne i gollenga an gadi kanuti allah yi an gada waradiya an tangada ga tanga ne na sababu ga da kullon di dingira su arjanna nogondi awame nyanan na sere gori katta farenga ati faren nangani annan mani ka konno kibare di kebe gada surun kanu ala surun kanu ka kun turagene kuncoroi farenti almaru a man ahabba sere gada kebe kanu an anna do keñayi alkiyaman kota duna ta hunde ado alkiyama anas ada ke ko nanti allah gana nemanna ma sere gori katta farenga da tirndi a taɗangani alkiyaman sa kenga arini kambire ka anda manike munike man sanka yedda nga tirni anda manike munike kan ati nke masalli gabe gemundi man sanka masumi gabe dabari masadaka gabe dabari ka a gandan kewa allah munda adoy fare na allah munda nda allah kanu adi fare ta dan dangani kenni gara kube no kanu annadu kunye fare sallallahu alaihi wasallam kebe gada kanu kundu agada alla kanu ado fare la kota adono arjanna kendi koronga kile on durogoto ona faren kanu faren kanu enni kiyai asunnangani kebe annan da batin ho ga sabati nande faren da seren kabai ada silamin kabai annan maga da bari annan latu bakai yo aga ya wasoro wala yi walla ta ne an gati ti kundu inati la wajadna alayhi kille bai kama ñikkille ɓe kam mawdagana ke diga mai wara ne a gara tu ti ke ga kille ɓe kamma aɗa hutunde ñaña ka ken pajuntaɗa naɗagadi batte kenni ho ayi kanndu kota ho ani arno kisai. awa ñana sababuwa ko men gollen cuuga bonno e anasi ati o gara ke digame mugu farenga nanti hadamaden men gara kebe kanu alla do kenñayi ati ima sewo ima sewo ken kota sahaba nu nan siwoya siwoya hibe gan koto ken kota soyen anasiti nkewa faren munda nga abubakari munda nga umaru munda nga alla ñagana anin kahiya ti ke kanuyeyi alkiyama kota i gara golle be nga har nga makatu kenyana ñana alla nin kahiya alkiyama kota kendu kuna mare mu a on de serenta tini ido serenta ñini dome kebe jikunga maña ken nan maga da haji kubure ke allah ga nan do sere ka ho man do sere ga ta ho man do sere ga kayi tar kille di da wari aji kummanya hala be ga hala sere he here ga anga kabana mo be ka ken nan maka nyaage dai nan ma ta ga ngolalle magulu mo be an kana kemme nyana la an kana kenya anda hutundu an ga kata baki golli bure kedi anna herene anna bagani allah wantugana aman barajini anga makata bagandini ga allah nan barajin hibe qotengani a golli bureke kan nan maxa warada battenga o ga gire kebe sukon no ta kibaren nkibarendi walla kappallencire walla terallencire keni honne ay bayni tuwanun ga na kebe ko taxallen ciren di o kuranta konno aka gabe ñani yo ka hadamaren me an ga munda an na ta un kita duna ni adu alqiyama bireye an na soro sugandi kubenu lemana gankaxun ni alla dangani igi ila tenga baka kutena nafixa xunte xibarendi hille kappente xibarendi seregana du xoraxu duna kedi moxo moxo angatanta sirono hilla kappe ña halle mangatanta sirono bide bide a ña halle farengata kuɓenu ko oga giri farendanku hadisu ɓenu konno aga digamu soron kibarendi kuɓenu gara du kanu kuɓenu gara me kanuti allahy an kamanta ñini kun noxondi bayni kanu ye keranta timmeneti allayi a ganta an gana dagati allah gada ñamari ti a aɗo farin gada ñamari ti keɓeyi an ga bogu kentere kille kammata kanu ya suga bo ken kamma barajin ta bi tadi junubu ñanani aɗmo kisi kenga kendi koron durogoto on ga kile ona hayi ogan kawa na wara do kille bai kenyani owa duwanga aduno wa diyanga kanuyeyi kanuye kebe aga ne la harakota silaminu ona durogoto ona me kanuti allayi kanuye sugañati allayi kerin bane kote ana kendi bayni kote yeranta ñinadi mane hani bane ngana kile ngara su bane nga telewondini balin tagana kille ngara balin ga tele woni duka kawan ta hunta nyini ken kanu yedi kanu ko ta hunta nyina di kenya ni anta gallemma annan durogoto gella gananyi sire sire annan men nyanga ulla kana ka kadi mbaya lome pillina ka kamen nyanga ko kenan katu daga na kane allan kannen kam gellan gananyi anga tunanti anta ma. mantira lema sere ani sere sire he jikunu benu gayi jiku sire he maxa toxono lew nantan na lato bakai ken ma ñaag anna xeere ñana anda garono moxo meedi moxoɓe anke ñaga ka ñana sababu a aga kandene aga killuxullengal ngalla kaya yaagu ma allaga an ga mana kuta hinun kam an gana ta an da sunya bane kenya ni silaminu on kawa on pamiti meyi ona me dema ona me nyamari ti golli sirenga ona me kaba golli burenga allah dali tun ka kallangunte gani wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kada mede mati golli sirnyangenga amma mede mati golli nga. ibe arno gollu laga allan to tampini qahu